Buhari that is uh, SPU Special Protection Unit to da canja a cikin komododin da canja guda tara duka kudu ne. Akwai to akwai 'yan sanda a wajen da suke taimaka wajen ayyuka ne. To shi ne sai ya cire duk arewa da suke wajen ne ya mutane shi. Akwai position wanda ya kamata a ce ya yi filin nasu ya ke filin ne. abun da ya sa yake idan har za a yi wannan promotion duka yawanci za su yi arewa ne sai yake shiru a abin. ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general ɗan sanda ba. jama'a assalamu alaikum idan masu sauraron mu za su iya tunawa tsohon shugaba Gullak Jonathan shi ya naɗa Sufeto Janar na 'yan sandan yanzu Salomo Arase a bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya lashe zaɓe amma kafin a rantsar da shi ya kama aiki. Haka kuma tsohon shugaba Goodluck Jonathan shi yana da tsohon Speto Janar na 'yan sanda Mike Mbama Okiro a matsayin shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ko kuma Police Service Commission ko PSC a takaici Speto General Solomon Arase shi ne mai zaben duk wanda ya dace a yi masa ƙarin girma daga kan mukamin ASP har zuwa mukaddashin Speto General. shi kuma Mike Okiro shine mai tabbatar da wannan naɗin a bisa ƙa'ida tare da amincewar wakilan hukumarsa. A yau za mu ji bayanin wasu abubuwan da waɗannan mutane guda biyu suka zartas na yin ƙarin girma ga wasu jama'an 'yan sanda. Kuma abin da ke kuka ta ce a kuma gidan promotion da aka yi kwanan nan from ASP to superintendent ba a taɓa yi ba ina jin ban ga organization ba ko soja ko SS ko ina da ke ɗin Ibrahim za su yi wannan ba kuma ba za su faruwa ba ya faruwa da jiran polis daga ASP suka yi skipping DSP rank to superintendent me ne menene ma DSP rank ba in their shoulder ya ba su double promotion daga medical office abin da ya promoting nasu kenan a lokacin Suleiman Abba akwai wani Moses Jatubo Moses Jatubo shine mai tsaron shugaban kasa Jonathan da Nila ɗan tawaye da Uche Uche kuma shine mai tsaron ita Patient Jonathan yanzu ya ke ma magana uce yanzu red mashi kwanan da suka samu csp da shi da mila bayan jatubo yanzu haka mid na jatubo shi so csp ne amma shi jatubo yanzu sai commissioner of police confusion very wrong yanzu haka ne da ke magana wallahi shi commissioner of police ne kuma da nake ma magana ba shi kaɗai ba ma yanzu haka muna da AC wanda ya promote na PSO PSO GLCSP ne ya promote na shi AC ba fourth PPRO junior CSEJ wanda take noma a cikin a cikin wannan service tana 406 ya ɗauke ta ya ba ta AC a ainihin serial number nata ɗari hudu shida inda take kira a cikin listin ke na ba nomba ɗaya ba nomba biyu ba nomba uku ba kaga kamar su CP Ojuku daga wanda yake CP Kogi da CP Elelugune na CP da CP Chris Ezide na Edo wallahi duka su ya junior districts duk ya promoting nasu ya ba su cp rank akwai wannan tambaya kuma da za mu yi ta kamar da muka yi alkawari kusa da ta ƙarshe cewa shi solomon arasi kan ƙara wa mutane girma ne bisa son zuciya idan an duba misali kamar cp chris ezike wanda yake a jihar ido da shi ne mutum na 38 sannan aka dawo duk mutane aka ture su aka naɗa shi aka masa ƙarin girma hatta ita kanta kakakin rundunar taku ita olabisi kolawale ita ce ta 406 ta ture duk mutum 405 aka zo aka bata wannan ƙarin girma ta zama yanzu mataimakiyar kwamishinar 'yan sanda hmm. to shi me yasa solomon arasa yake daukan irin waɗannan matakai da za su iya jawo masa matsala ya zubar da mutuncin 'yan sanda ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general 'yan sanda ba dsp tinja madam ya ba da amsa a madadin inspector general solomon arasi kamar da yadda aka ji ya ce hukumar kula da ayyukan 'yan sanda wadda take karkashin Michael Kiro ita ce take wannan abu kuma ita za a tambaya. To amma kada a manta da cewar shi speto Janar na 'yan sanda Salmo Arashe shi ne mai mika sunayen waɗanda yake so a yi makarin girma ita hukumar ta amince idan ta bai dace ba ta ƙi. da 'yan sanda masu zargin Mr. Arase da nuna bambancin yanki da na addini suke faɗa ne cewar wata ɗaya bayan hawansa kan mulki ga misali ya yi ƙarin girma tare da amincewar hukumar Mike Okiro ma wasu 'yan sanda su goma sha hudu masu mukaman DCP ko mukaddasan kwamishina zuwa mukamin CP wato kwamishina. Kuma maimakon ya bi sahun da ke cikin wannan kundi kamar yadda aka fi yi sai ya zaɓo waɗanda ransa ke so ya tsallake waɗanda baya so. 'Yan sanda goma sha hudu da aka yi makarin girman nan zuwa mukaman kwamishinoni daga ranar ashirin da shida ga watan Mayu na dubu biyu da sha biyar daga na ɗayansu har zuwa na goma duk a jere aka ɗauko su a cikin kundin jerin sunayen jami'an 'yan sanda masu mukaman DCP. Daga cikinsu akwai 'yan arewa guda hudu, sauran guda goma kuwa duk 'yan yankin kudancin Najeriya ne. To amma abin mamakin a nan shine da aka zo kan na goma ɗin wato Anthony Obizi Michael daga jihar Cross River sai aka tsallake wasu mutane su ashirin da biyar dukkansu 'yan arewacin Najeriya an banda mutum guda ɗaya tak sai aka ɗauko wasu 'yan kudu Emmanuel Ojiku daga jihar Anambra wanda ya taɓa zama kakakin rundunar 'yan sanda aka ɗauko Chris Ezeki shi ma daga jihar Anambra aka ɗauko Moses Jitobo tsohon jami'in da ke tsaron lafiyar tsohon shugaba Goodluck Jonathan kuma ɗan jihar Bayelsa shi kuma aka sake tsallaka wasu mutanen su 42 a bayan waɗancan guda 25 da aka tsallake wato an tsallake mutane sittin da bakwai kenan aka ba shi wannan mukami na kwamishina. Wannan shi kawo adadin waɗanda Sufeto General Solomon Arase ya naɗa kwamishinoni a zaman guda hudu 'yan arewa guda goma 'yan kudu. Wannan kenan. Akwai wasu matakan yin ƙarin girma na 'yan sanda da ake kira special promotion inda mutum yakan tsallaka mukami guda zuwa wani na sama, kamar ga ƙananan 'yan sanda daga kurtu har zuwa speto shi speto janar ɗin yana iya yi domin raɗin kansa ba sai ya tuntuɓi hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ba. A ranar ɗaya ga wannan wata na Janairu da muke ciki ga misali, Speto janar Solomon Arase ya yi ƙarin girma na musamman wasu 'yan sanda guda shida masu mukaman kofar zuwa mukaman spetoci dukkansu a sashen jiragen sama na wannan runduna. Kamar yadda yake kunshi a cikin takardar yin ƙarin girman wanda kwamishinan 'yan sanda CP Adeyemi gunje Milusi ya sanya ma hannu a madadin shi mukaddashin Speto Janar mai kula da mulki an yi wannan ƙarin girma ne ma Esrom Bomenem, Precious Amachuku, Damola Akinade, Muyibad Ajani, Ogundiran Omotayo da kuma Blessing Enumaje, dukkansu shida 'yan yankin kudancin Najeriya ne. Banda ƙarin girma akwai batun manyan mukamai kama daga na DIG zuwa AIG da kwamishinoni har zuwa mukaddasan kwamishinoni ko DCP waɗanda ake zargin Solomon Arasi ya yi shiru da batun cike su saboda idan ka dubi jerin sunayen manyan jami'an da ke kan layi domin cike su ɗin 'yan arewa ne. Akwai position wanda ya kamata a ce ya yi filin gap nasu ya ke yi filin gap ne shine muna da position na DIG to IC4 headquarters ya ke yi AIG Mobile ya ke yi, AIG CTU ya ke yi, AIG STU ya ke yi, muna da AIG Investment ya ke yi, muna da AIG First Animal Dash ya ke yi, muna da AIG Armament ya ke yi, AIG Bob duk ya ke yi, abin da ya sa yake kuma idan har za a yi wannan promotion dukkan yawanci za su yi arewa ne sai ke shiru a kai. Haka DC position, DC promotion, in sai da ɗauki mutane mutane guda ishirin in ma zai yi to idan zai mutane ishirin in kuma mutane talatin ne zai yi yau nake son gaya maka idan zai mutane talatin wallahi duka su ishirin ne cikin talatin zai duk za su zama arewa ne amma sai yake yi ɗauki mutane biyar can, ya tura zai promotion kuma muna da vacancy almost more than 20 vacancy yake promoting. Mai magana da yawon Speto General Solomon Arashe DSP Tinja Mazam Ibrahim ya amsa wannan zargi. Na ɗaya da nake son a ah, duba a kan wannan magana shine yadda na yi bayani ɗazu na ce maka service commission shi inspector general na 'yan sanda in har shi ya ce zai zauna a kan promotion na mutane abu ne wadda service commission za su iya querying ɗin shi kai in kuma ba service commission sun na nashi ba shugaban kasa yana kallo tabbaci shugaban kasa would certainly zai ja hankalinsa akan wannan abubuwan dan akwai mashawartan shugaban kasa ba aiki ba ne wadda mutum guda zai iya tsayawa ya ce to ya yi zaman abin nan a kai sai abin da ya ga dama yi ba zai taɓa faruwa haka ba a shirin mana gaba za mu ji ko hukumar kula da ayyukan 'yan sanda za ta ɗauki alhakin waɗannan naɗe-naɗe da ƙarin girman da ake ma jami'an wasu yankuna kawai za mu kuma tuntuɓi fadar shugaban ƙasa mu ji abin da za ta faɗi kan wannan batun a kasance lafiya.